حدثنا عبد الله umara يوسف قال حدثنا مالك أن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيت والله الله تعالى يكي الذي تفوته صلاة الأخر wanda sallar asar ta kuce bai samu yanzu cikin lokaci ba cikin lokacin da na halarci a aika ya yi da girta har lokacin da ya fita to ya yi da ni kwarai ka anna ma wutira ahalahu wa malahu ka anna ma wutira hu kamar dai wannan an naka kai shi kamar wani ya yi hasara an bar shi babu iyali babu dan ku zama ba hasara kenan kala abu abdullahi sai buhari ya ce ya ce rumu amalukum sai fasara wa tambutira wata tara wata wa tara wata tara ahadu malu ya rasa kuɗi sa ya rasa rasa sai ce ya ce rumu amalukum wannan yana mai shi fassara a aya mai cewa wannan ya ce rumu amalukum ni Allah ya kamila wannan ya ce rumu amalukum ai rage yanku sun mu'amalaku Allah bai rage yanku komai da rikin zai ayyukan kan ana cewa kuma kana cewa watar kan rajula idza qaddata lahu katilan watar kan rajula watan kana kasa mutum idza qaddata lahu katilan in ka shi mutum wannan kwani ne lan ka kabar shi ne kana kasa mai abokan abokan zama ka rage shi yan uwa aw a hatta lahu mala aw hatta mala ko kuma ta da kuɗi da ake wata da kuɗi وجدت رجلا وجدت رجلا وأن يالك أسام وقف يالك أسام وقف yana da yan kwari sai ga shirin ba ya bari ke ne ko ko sha da kuke kwari kuɗi ko ta da kuɗi ana cewa wata rajula wata shi ke na kaɗo wata da ta ke ga mutum wannan ya kira kun a amalar wannan ya kira kun ga kun shi ne kuɗi ga kun Amara kun shi ne kuɗi ne don ka shi ke na ya kake baka an da ma wuce a hala ku wuce da ku kenan ku shi ne mu ne da ku ahala shi ne mu ne ahala ku ma da shi kuma da mala ma'rufun na ala ahala wal ma'ruf ala masul masul babu man tarika al-asr ba mai bayani akan wanda bar al-asr can ya ce babu izinin man fata kul asr wa laihin wanda al-asr ku ke ma nan kuma babu man tarika al-asr wanda bar al-asr ya hukunci ne tunan can ya ce daraka nan kuma ya ce mun fadar a jirgin ina akwai shi tsakanin kawaki da ni shi da wanda ya bari da wanda abin kuce ma wani kuri a kan daga wanda bari ya himar da sarki don haka shi akwai wani tsakanin wata bawa mafasar kula asaro da bawa mafasar asara حدثنا وليمون ابراهيم هو الفراهيدي قال حدثنا هشام هو الزواجي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير akwai yahya ibn kathir akwai yahya ibn ali kathir qala حدثنا يحيى بن ابي كثير an ابي كلابه عن ابي المليك بن ابي المليك عامر بن انا جيشي عامر usama اسامه قال yace kullum mun kasance ma a burayen na da burayen da yi ga zuciya akan wani yaki shi yau mai zai gani cikin wani yi wanda kasance da nan mai tsaye ne gira-girai akwai shi ne sai muka so mu wanda muka so mu jikin sallah sai sai mun ga hakikalin shigar lokaci ko rashin shiga ta yi fa kala da ce ba ki ruru da da da ku ko ga ba ta sallah ta shi nan kaga babu man tare da asara wanda ba ta babu ruwan duniya ne don ka ce ba ki ruru ta mai yi ga ba ku ga ko ta sallah ta sai sallah ta ku ga ya ce ha shi wanda ne ne cikin yi wanda kasance mai gari zai a ke yana kwari a zai sannan na a cikin tunanin a yi gina a sai an tabbatar shi ga lokaci amma da ya haka zai ce bai ke nu bi da a ku zo ba da sallah a shi kenan kaga ba a jikin ta shi ne babu manta ga asara ma hukumu ya hukunci kenan yace fa inna nabiyya haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya ce man ta taraka salata al-asr duk wanda ba sallar asar ba kan haqiqa hamid amadu ai fa ka annama a hamid amadu kamar da aiki ne ya ji saboda babu abin da yake aiki ba ka da shi ba faka an da ma'amil amalu kamar da aikin ya rike aiki bai rike gaba ɗaya ba kamar da ya rike na babu kwanar salatul asr bayan mai bayani akan yi ko sallatul asr حدثنا أبو حميدي هو عبد الله بن الزبير قال أخبرنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي حاجز عن قيس هو ابن أبي حاجز عن جبير هو ابن عبد الله على بجد قال كنا منقطع جماعة da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila al-qamar sai manzo Allah ya yi wata lailatan ga wani dare ya ani albadala. badala dare goma sha mun kasance muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yi wata dare ba ta wata ya kai goma sha sai ya yi kike haske ne kuma kowa na gani ne fa qala zai innakum satarawna rabbakum hakika ko za ku ga Allah kurana al-yawma kama tarawna al-qamara kafin kuke ganin wata za ku la fi ru'yati ba za ku samu ainihin zargin junan ku ba ba za ku samu wata ainihin wasu tsoyar junan ku mafi bai wajen gari ne za ku ga wata ba tare masu tsoya ba abin da aka rubuta daga wata ko rusul da ci. an akamanta gani da gani la tashbihu marki bil marki ba akamanta abin kallo da abin kallo ba a'a za ku ga wata ta sarau da rabbaku za ku ga Allah kuma da wajen kamara wannan wata tashbihu na daga irin yadda yake wata nan da mu za mu mace ko da mu zo koriya wajen gani don haka idan ke yau da ta wata ake kai sha kana kallo ne ba tare da ka samu goriyo da tuwa ba babu goriyo to ranar an yau ba zan ba za ku ga Allah ba tare da goriyo ba wani bai sha hudu shi ba kama da nuna hazar kamara tambayar da kuke ganin wannan wata za ku samu na ba za ku samu goriyo kuma da ke gani ne

ta ku bari su huce muku ai ta ku bari su huce muku ai kaza a je ke nan wa'annan wakuta guda biyu wakuta na masu yi ko kwaye kwaye da gaske saboda ni wata amma zuwa Allah ya kwalli wanda sai irin wanda suna ranar juma shi na ganin Allah a ke ganin Allah babu abin da daɗi ne to don haka da sai zai yi ruwa ya hadisi ya ce wa ne wa'anda an bani ya ranar aljuma masu ganin Allah duk wanda an bani ke su wanda ganin Allah ko wurin da washi ya sa da a ne ke nan kaga masu tsari sallah sallar su bayan masu tsari sallah sallar la'akar wato wa'annan suna ganin allah su bayan da mai ci lokacin da kawai zuri shamka kawai zuri shamka gabanin hindowar rana sallar su bayan kenan ko kawai gurubi ha da gabanin faduwar rana sallar asar kenan ko a rubu ko aikata sun makara a sannan karshe wata fili da hamdu da bika kawai allah da tasbihi aikawar allah sallah kamar zuwa shafi gabanin hitowar rana wa kamar gurbe gabanin faduwar rana sallah asar kenan ala isma'il isma'il bin abi halil yace in haru la takun da ku duk kai ku ce wannan aiki ne manzo Allah ya ce, kar ku yi shi ku ku tsare wannan sallah kar ku yi ku ku sallah ta mai tsallala lalata mai girma ga kwai duk za duk abin da za ka lalata sai goma ta samu ganin Allah ka babu abin da ya shi lalata don haka tsari حدثنا عبد الله بن يوسف هو الذي قال حدثنا مالك عن ابي الزنادي عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقه كما الله قال يا شيخ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ملائكة ملائكة يتعاقبون ويتعطون ويتعطون فيكم شكوكم بالليل الشندري وملائكة أقوى ملائكة كما بالنهار لرانا ويتبعون لا فرصة في صلاة الفجر يصل الصباح وصلاة الأسر صلى الله عليه وسلم haka aka ce waɗannan hukunta su ma hukunta na masu iko sallar subahin da sallar la'asar waɗanda ne na ko ba suna da suna sallar subahin da sallar la'asar saboda lokacin sallar subahin an ce suna aka yi ma'azuka don haka aka so kasance in kai sallar subahin kada kwanta tsaya kana zikirin Allah subhanahu wa ta'ala ko kana da alƙur'ani har lokacin da rana saboda shigo cikin ainihin arziki mai yawa da za ka samu cikin wannan lokacin za ka samu arziki mai yawa saboda ba a kwana kana sarki wasu na da abin haka nan ma lokacin sallah da shi ko lokacin duk ayyuka ke don ana komi ƙarshe ne shi kyau a shakke nan in yi da ne in ƙarshen yi ne ka yi to dukkan ya aika sun zo masu kyawu kenan don haka aka son kuma ka kai tsaye sallah na asar cikin lokacin ka kada ka bari lokacin da mutum nan ka yi saboda lokacin duk ayyuka ba za a yi kenan sun masu annan ya rufe da zina ba duke ku wanda sun kwanta da ku sai su hau ya alukun sai Allah ya tambaye su wa huwa alamu ne ya yi sanin wanda sun ka baro ya yi sanin bayan yau sun ka baro sai ke kai fa daga mun ibadi ya kun ka bar bayan na fa ya kudu sai su ce daga na mun wa mu salluna wa a sai na mun wa mun salluna daga na mun wa mu salluna mun ba mun ba su na Ka kai fa daga mun ibadi ya kuka bar bayan na sai suka ce ka daga namun wa kuka dole sai suka ba da jawabi daidai tambaya kai fa jarka su ibadi ya ku bar bayi na saboda ni wa dan komai ana son akiba da yake sai Allah ya tambaye su karshen karshen al'amari kai fa jarka su ibadi ya ku zo bayi na sai ku ce a dai namun mu kuka dole ba ba su ce mun zo mu suna sallah ba mu bar mu suna sallah sai suka ce ka daga namun wa kuka dole mun kawar suna sallah wa a dai namu mun zo musu wa mun zo suna sallah a ke ke nan mai ko su bayan suna da sallah a suba sannan kuma da aka mun kawar suna sallah da asar bayan sun kare da asar suna suna jira ba. ne babu man taraka raka asar min da al asar yuri qabla qabla da dhuhr babu man taraka raka asar min al asar qabla al dhuhr bayan bayani akan wanda ya samu حدثنا أبو معين هو أحمد بن ملكين قال حدثنا شيخان هو ابن عبد الرحمن هيا يحيى هيا هو ابن أبي كثير عن أبي سلمى هو عبد الله هو عبد الله بن عبد الرحمن هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف يا كتم أبو سلمى عن أبي هريرة أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يأتي والله الله يأتي إذا إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة الأسري dan ɗaya daga cikin ku ya samu sajin da wai raka'a ta idan ya samu raka'a min salati asr daga sallar asar. qabla an tagruba shamsu gabanin rana ta fadi ko kuma qabla an tagruba shamsu ga riwaya ta yi. qabla an tagruba shamsu gabanin rana ta fadi kan yutim masalatu shi sallah sai wa dan ada'a kenan kan yutim cika suka sallah sai a za'a iya samar ka abu da bayan faduwar rana wata yera yera aka raka a guda, yana raka a guda, sai rana ta fadi da dukkanin sauran kuma ɗan sun sace a daɗi farko da alamu wani za a zarka a sajin tafiyar salatin zuwi idan ya samu kuma raka a guda daga cikin salatin su bayan amma an taɓaru a cikin ku gabanin rana ta fito kan yi jin mazalar wucin salatin a da'a shi ma dukkan yanka ta shi a daɗi ba ka daɗi ba حدثنا عبد العزيز بن عبد قال حدثني ابراهيم هو ابن سعد هو ابن سعد هو ابن سعد ابراهيم بن عبد الرحمن بن hanyoyin shahadun daga imir shahadun an tare bin abdullahi an ali daga bayi ne abdullahi bin umara annahu hakika cewa shi abdullahi bin umara a mafalin ku ya faɗa ba kare mu annahu hakika cewa shi wata annahu hakika abin da sha'ani da bi a rasulun zahiri ya ji mazon allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma cewa inna ma ba ka da zama kamar ku inna ma ba hakika rayuwar ku abin da rage muku bi da zama kamar ku ga abin da ya wuce muku min da ummin al'ummomi abin da an lokacin da rage muku daga lokacin wasu mu gabashe ku min da ummin daga cikin al'umma kama bai na a asiri tabbatar lokacin sallar asar ila gurubi shan zuwa faɗuwa rana al'ummomi sun koce sun yi zamani mai yawa kwarai-kwarai da gaske yahudawa sun yi zamani mai tsawo kamar da baki da baki keto a ko da baki a haka na da baki keto a zuwa ga tsakiyar rana shi a lokacin gudawa. sannan su kuma da tsara lokacin su ya fara da bakin sallar Allah da bakin Kotawa rana zuwa sallar asar to a shi a yanzu kamar kuma mai yawa kenan don ka shi nan wasu mata ba ku sun ce da lokaci mai yawa kwari kwari da gaske Kurti a hal taurati, har taurata ma'abuta a taura an ba su a taura su ne Yahudawa, fa amilu suka aiki hatta idan ta safar na haru sai lokacin da hatta idan ta safar na haru sai lokacin da za ta shiga tsakiya lokacin da za ta raba tsakiya daidai da daidai ajal sai su haka ga aikin da aka ba su ajal sai su haka a ana gaba su sai suka mutu sun fara aiki sun kai da yini aikin ga ana son a fara sai su hanyar zuwa faɗuwa rana da su haka yi da yini shi kenan ma su sai suka mutu ajal sai su haka kawai ko an gaba su gida da gida aka ba su yanki yanki da lada a shi na nan ya mutu a kan kai dan kira ta a kan daga yahudawa abu da sun sabo ko aiki daidai wanda aka yi sannan kuma wasu rike manzo sallallahu alaihi wa sallam imani a ke ke daga sun sabo aikin da sun haka rabe aiki sun haka rabe yi ba su cika yi ba mutuwa a ɗan zuwa musu yanki dan suka rasu wai abin da an ga lokacin su ya wuce manzo bai zo ba ba su gane ba zai yi imani da shi sai aka ba su kira da kira da aka ba su yanki guda guda da raga sun masu annan wuce an saura da aka raka sun masu annan wuce an zai jira da kira su ku ainihin masu injila an ka ba su injila su ne da tsara ba a yi suka aiki kan a asiri har zuwa lokacin sallah asar sun masu annan ajiyo su haka ta ko su ma aka ba su kira da kira an ka ba su yanki yanki da lada a yanki na su ma a nasara ba su gama zuwa sallallahu alaihi wasallam da sun shi da sun samu lada ta aiki da farkon kebiyu alhijiri har zuwa faduwa rana su ma ya huda da su rike mazan sallallahu alaihi wasallam an ba su lada ta kurkudu wasan kebiyu alhijiri zuwa faduwa rana ke za a ba su lada ta yi gaba dai waɗanda ba ba su sarbe yini ba wanda ba su sarbe yini ba da muka ne su kula su an ba su lada yi gaba dai sai ce wannan an ba su lada sarbe yini wa'annan an ba su lada sarbe yini. Dani. to bai ba shi na ce sun masa nan wuci na aka ba mu sun masa nan wuci na aka ba mu alƙur'an ƙur'ani ko ko na na na mu aka ba mu mun ka aiki ila zuwa ba rana na an ba mu saboda ni shi Qur'ani ya gani dukkanin hukuncin hukuncin duniya ya gani abin da a taura ya gani abin da a cikin Injila a shi na nan duk aikin da a cikin mafi shi duk aikin da a cikin Injila mafi shi don haka ga mun gabe gaba dai kenan mun ɗauko aiki kamar da farkon yini har zuwa yi yini kawai idan aka ba mu tsira ɗaya da tsira ɗaya ne yanki biyu ko lada saboda ni mun yi aiki da abin da a taura mun yi aiki da abin da a cikin Injila da muka aiki da abin da a cikin atura mun yi aikin da budawa da muka aiki da abin da a cikin injila mun yi aikin da tsara da mun da abin da mun aiki da abin da a cikin alqur'ani mun ga bayan wasu gaba dai mun yi na mun yi namu don haka ga wala hanu kunna a tsara amalan sai masu Allah ke wala hanu mu kunna na ba ɗaya na aka ba mu wata kira da kira ko aka ba mu kira ɗaya kira ɗaya ko ina kira da kira ɗaya wa ƙara hannun kitabai sai wani littafin da suka ce ina zuwa ƙara hannun kitabai sai ainihin masu littafin ga guda biyu ya huda da nasara dukkanin sai suka ce ayyai rabbana ya allah mu a ɗaya ta har wala ya tsira ɗaya da tsira ɗaya ta ba waɗannan yanki dodo na lada ko wata lada daidai mun dushe hudu wa a ɗaya na kira da kira mu ko ka ba mu yanki guda guda na lada wala hana kunna a kasar hamada kuma mun yi su yawan aiki mu mun ɗauko aiki da farkon yini zuwa tsakiya su ko anda sun ɗauko aiki da tsakiya zuwa ruhu su ko anda sun ɗauka da ruhu zuwa ƙarshe kuma a ce sun samu yanki duk wani lada mun samu yanki guda guda ya Allah a ran Allah sai Allah ya ce har da lam tukun min ajalikum min shay'in har da lam tukun min shay'in kin na rike muku wani abu min ajalikum shi da Allah ba shi da kuwa kada kuwa abin da Allah ne shi da na su kada ba abuwa ba da ni uji a sha ba abuwa ba da wannan baiwa ta ce uji shi a sha ina ba shi da ni abin da amma rasul yadda zai ba babi ba a biyu da ba ta suka aiki har zuwa lokacin sallah da asar a shege nan wanda ya wanda ya sallah wanda ya sallah bayan ainihin a inuwa ta kai tsawon mutum ila a ta zuwa lokacin sallah da asar mutum na da ba ba da shi ne ba yayi ba حدثنا أبو بريد قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة أبو بريد هو ابن أبي بريد ابن أبي موسى الأشعري أنا أبي هريرة لك أبي هريرة أنا أبي موسى لك أبي موسى أنا الذي لك مزوع الله صلى الله عليه وسلم شاشوا مثل المسلمين أبين أن يسال المسلمين واليهود اليهود والنصارى النصارى كما سأل الذين كفروا منا يسأل قوما يجي قال متعني يعملون له عملا صغيرا والأيكي إلى الذي حسوا تكندري شفاكي يسوى لنا حسكندري في مائكي lokacin sun yadda su yi aiki a biya salada ta farkon yini har zuwa ƙarshe wa aminu suka aiki ila nufin hajjin har zuwa nufin rana ba kanu suka ce la harisa da namin a jirgin babu da bukata da jirgarka wa'adan sha'anin zalin yahudawa waɗanda sun fi imani da a sallallahu alaihi zama, ba su gan shi ba su imani da shi ba su waɗannan yahudawa ba su gan shi ba su da shi da su sai da da shi a saura. su kuwa waɗannan ba su gan shi ba ba su yi da shi ba sannan sun ce da da shi a saura. suka ce ba mu da bukata da gaba ɗaya aikin da muke kuma ya banza kuma idan mu yi asara sai abin nan ne hudawa wata adar ahadina ya shiga da wasu ba kara ce aka mai dubu baki ya sayo ku ku cika sauran yinin ku ba da ya ɗauki waɗansu ya uwansu na ku cika sauran yinin ku kuna da lissafi kuna da lissafi mun ba da lissafi sun fara aiki sun kai su kiya sun kasa yesuwa. don haka ko ku gesuwa ya kuka da aikin nan sai mu ba ku lala irin wanda muke musu alkawari sai hukunci zuwa ba da rana wannan kuma Allah ne shi in ko kai wannan duk abin da yake cikin su zan jika muku shi da farko ne da ba da rana to ai mun su ma suka aiki hatta idza kana kina hatta idza kana yadra da azri ke lokacin da aka yi duk da lokacin sallar asar kayo suka ce lakama jinna duk abin da muke mun kuma ba mu yawa su ba sai kasance sun ka canza abin da ake da su kuma sun ka kima da annabin da zuwa su bayan annabin su shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam su ba su cika ba kenan ba su adar kauman sai ke gane su mutane wa'anda suka aiki ba iya to mini sauran yi da su hatta da ba ta ce su harar ta fadi wasu ta kamar suka cika adar da fari ne da suka yi wannan magana guda ne wanda su ne musulmi wannan shi a misalin mu shi a misalin yahudawa shi a misalin nasara a shirke da yahudawa sun ke mutane duniya gaba ne saboda su su faro da farko ne har zuwa sarki su arbe mutanen duniya su kuma nasara su arbe mutanen duniya su kuma musulmi wanda muhammadu sallallahu alaihi wasallam su arbe mutanen duniya gaba ɗaya ta da yahuda sai ta kowa yawa kuma sai ta kowa banna sai ta kowa gidanci ba a wakiltar magani ba mai bayan da aka lokacin sallah ta magani ba wakala a samu alawar yace ya nemi ulmar yudu wannan lahiya shi na jam'i bayan da magani da ta kayan magani ba da isha'i wanda idan mara lafiya na da uzuri na rashin lafiya ya samu shata tsakanin magariba da isha a shi jami'a ma jami'a su yi idan lokacin magariba ya ba zai yi ta ba sai shi bai lokacin da ya kasance ruwa ya ba ya kai sai ya shi magariba ya kai ya sai shi isha'i حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد هو ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا ابو النجاشي مولانا بن حجيج هو ابو قال ان سمعت ناجفا سمعت ناجي ناجى امن حديد سمعت ناجى امن حديد ناجى ناجى امن حديد يقول شنا شيوا كنا منتصر كيف سبيل المغربة هنا صلى الله مغربة مع النبي تعالى الله صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا اليك شيم شكوما فانه لا يسلم وهي النبي وانه لا يسلم شنا غير وهي النبي يقول ما بشيء lokacin da ya suka sallah da magariba ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallah bayan sai sallah da magariba sun kula da cikin masallaci idan sun kula da cikin masallaci to suna da al'ada bayan sai su zuwa da ko suna wata hali so lokacin muna wata hali da mun ta gida sai mun karo gida muna ganin aiki da fadi Allah ke da kaga nan manzo Allah ya yi sallah ta magariba a wani lokaci ha sai a wani lokaci a wani lokaci ne da ba da rana حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن سعد هو ابن إبراهيم عن محمد بن عمرو الحسن بن علي قال قدم الحجاج الحجاج يا شبو حجاج بن يوسف الثقفي يا شبو cikin birnin Madina lokacin halifancin wannan Marwan bin Hakami wa da hijira na 74 sannan na ainihin Marwan bin Hakami ya aika Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi shine sarkin Madina shine amirul Madina ba da sai kasance shi a jikin sallah wa kana yi akhiru salata ya kasance shi a jikin sallah wa kana yi akhiru salata ya kasance shi a jikin sallah fata Allah muka tambaye ta da Abdullahi, ta da Allah wa kana shi kana da biyu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kasance wa da fata Allah muka tambaye ta da Allah kenan ni a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko lokacin da shi a jikin sallah kai ga wada mu da ne da lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ce kana nabi sallallahu alaihi cikin zo Allah ya tafi da dubura shi ya ta zata alul jihadin rana da ta tafi sosai wal asara shi ya ta zata da asar wa shamsu da kiyatu rana tana farantacciya bai da faratar na kiyatu tana bayyana sosai wal Magariba shi ya ta zata magriba idan wanda ba idan rana ta fadi babu wakati babu wakati magriba bai mai bayani a lokacin sallah ta Magariba wal magriba idan wanda shi a sallah da ta magari ba da zaga ba shan kula ta faɗi a wajen wani isha shi a sallah a ayanan wani lokaci ajjala wa ayanan wani lokaci a hara idan ra'a mu ya gane ya jama wasu hannu ajjala shiga gota wa idan ra'a mu ya gane su a ta ubi ni kiri a hara jeje ta wasu ma sha sallah bani da wannan kenan ta ga shi kenan manzo sallallahu alaihi mai tausaya ma al'umma al'umma in ni ga sun gogo ta shi gogo kullahi to bai da mai da shi gida sai shi go ta yi sallah kuwa shi ka in ko ba da biya kana shi masallaci da yake saboda ka sun shi a da kuke mai jama'a da yawa saboda wa da mazo sallallahu ya san bai da samu lada kwarai kwarai ne to haka in ya kasance ba su to da wuri ba to sai shi zama kike sai su zama nan shi amma shi da wannan ga za ta kai kawai saboda za ta ni masu aiki su dawo da wurin aiki masu wani balaba sun dawo yan kasuwa sun dawo an tabo an yi magariba bayan an magariba an koma an shafi yan mutum ya kala shi shafi shi da huta to hutu suna sa su yi ke hitowa to ya an kai gabar kowa da kasan da ya yi ke hitowa sai masu Allah yi ke hitowa shi ba yan kusa mazo wuce da shi ba su yi wuce da hitowa ne sallallahu alaihi wa sallam wai za a hau ke gare su aka wuce yin kiri a halar jirgin da wasu ha shi a ta sallar su bayan mutum masu bayan ku kanu sun kasance au kana da biyu ko manzo Allah ya kasance bisa dai hanya da za ta ta sai da dungudungu wajen saboda manzo ya kasance shi a salatu su bayan ya salatu su bayan mata bai to ba kasance a tsakanin su da dare wannan ke ajiye mu to a ga duk bayan amma ba ta mun mutum da saboda ake sallah da wuri حدثنا أبو بكر بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد an salamata salama tun da aka warke na sahabina sakanan da ibrahima buhari ya kama sulati na sulati ya gari saboda majiyar ibrahima shi a cikin wa'ada buhari ya ce mahimmanci a cikin sulati ya ne ta ga ita ji ba tsakanin yanzu buhari da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ko to ya ga kokari yake ke kasance tsakanin da manzo allah ko sulati ya mahimmanci a cikin rubaniya bai wani lokaci wasu kai rumaniya ko lokacin su kai sulatiya amma shi a ƙarshe ne ke zai kai da subariya amma mun samu wurin da ga subariya ne amma mai yawa amma abin da amma yawa cikin hadisin buhari ruwariya ke kan suka shi da mazo mutum kudu ga ne shi samu kai da mazo mutum ainihin mutum uku kaɗan da na farai da irin su kalmi ibrahima a su da su samu haka irin su kalmi ibrahima al-farai shi ya samu haka na gare su kira da azza a mutum ibrahima makiyu shi a sunanai kuma shi a ayyukan kantaka قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال كنا منكسر شيء نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم منكسر شيء من الله المغرب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اذا توالت الحجاب اذا تنفر شامك اذا لا تنفع اذا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اذا توالت الحجاب والحجاب والشناء في اول وقت وكل وقت باب ما كان ان يقال للمغرب الاشاعه babu ma kai babu wanda yake ai baba hadisna adam ko ta bi yadi ala hadisna tuba ala hadisna amrul ilal ala tadris laki ya alim da zaiya alim da abbasin qala sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam kam an jami'a wa samaniya jami'a sallallahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yarda a bukwai jami'a amma ya ya yi magai ba da isha'i lokaci guda sannan kuma wata ma'aikata jama'a ya yi tabbata kuma jami'a guda ya yi azahar da la'asar azahar da hudu azahar da hudu samanin ke nan jama ya yi magarba da isha'i jama bai kai matsayi wala wala wala kai bai kai matsayi wala marde dai babu man kada an yi ƙara lima gari da an isha'u ba na bayanin wanda ke kin a ce magarba a isha'i wa da kala a ce magarba a isha'u gara da a bace da sunan da aka bace da shi ne almagari shi ne sunan da Allah ya bace da shi ita kuma isha a mace da isha kawai shi mata Allah Allah ta gani ban da kuma la ta gani ban da kuma al'amara kada kauyawa su rinjaye ku Allah ya ce salati akan sunan sallar ko almagari sallar almagari ba ko kuma almagari shi almagari ba shi sallar almagari ba kada su rinjaye ku haka aka ce mata ala sai mazo Allah ya ce wai da alamu na na ba kai suna cewa iya da isha da ke isha to kada a mace da isha saboda isha sallar isha kan ke isha da wanda gurin taswa da kai isha da magari ba الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الإمام الراوي إن متي الساكت فالمدلس ثلاثة قائله المدلس يذكر ما حدثه ويرتقي قتال أو أن وعن لي ملكي ما تستهيه أمله شيء ما kada jirwali su koya no sumi wasani tadalu wasani tadali su shuhi an yati shayhan bi mabi shayhan lahu bi mabi ila yuraku wasani sul ajaru tadwiyati hal kullaga muqtani bum bistikati Al-Tadalil, Tadalil, abin da aka ce mata da liki wa da wuri a yake kuma ana ce wa ana ce mata da liki duhu to shi da liki shi nuna watan akwai attaqadu attaqadu ya kunu ala ismaili ka da dawo ya su kashe duhu ka ga mun yi mu'allafi mun yi murtali mun yi mutali mun yi mutali zai nuna ina aka gano to wannan da zamu yanzu ana ce shi akwai attaqadu wajibun akwai attaqadu Allah zai kunu wajiba akwai a sadaka wanda zai kuna hadiya akwai da labu wanda ya kasance bai zai da kowa na ya gane ba kamar yanzu a cikin tali idan ba ka yi mu'azara da mutum ba matsalar kacin hala kamar yanzu kamar yanzu malikun a sai yake hala da mutum yi ta yi an san bai lokaci shi ba a shekin ce hala da mutum musayi ko kuma ke an san mutum yi ko kuma an da sun yi nan musayi hala kaza a hala an da suna fulana ko kuma hala an abi hurera ta ga wanda ba su saboda malikun asali tabbata bai da abin da ibn musayyib ba an kiyaye wannan to idan ya kasance ba kai mu'amala da mutum ba ka shayi wanda ka zo gare shi in kace tsara raba da ke ba an ce kawai kai ta kiki da kawai ta da sarawi wanda ke aka yi ba a gaya da hakan ba saboda an san ku zamani da shi ba wanda ba a gaya da dalili amma wasu ma ruwa sun yi dalili na in da zubai annabi shi to in dai da dalili na to ba su yi da dalili ba da aka wahala ba. amma yau da ba su ce ba ne idan ya kasance kai shahi malami wanda kuke zamani da shi ba ka ka shahi malami ko ka zamani da shi ka ambaci malamin da kuke zamani da shi ba da an to kala ko hanna wannan ba a kira da tarihi saboda kuma ba a san kuke zamani da shi ba don haka an kira ake bukata da tarihi ne tarihi saboda shi da za a gane watai mawalin da wati ko bayatihim sannan kuma za a gane su da neman yi da kuma inda suka shiga ta ga shi kenan haka da aka ce a haga da kunya wasu ko wasu kake sun yo gaba ne ko da aka diba ga jari an haga wanda zamani ba da shi ba shi ya yi mai shi to shi na ce ta da dinki shi nuna akwai da ta da dinki na amma wannan bai da aiki akwai da da aiki don haka ce yan da yan haga da aiki idan wanda an haga zuwa ta mu rubake da zasu. wannan hadisi alaƙi hadisi alaƙi ne a abu da lasu hadisin da aka ko kuma idan da aka wata dalili amma hanya hafi da zaki wanda ya kara zaki wa yana wanda ne kusa ce wanda aka kawo bai na jena kamar malikun an ga irin da zai an abi hurairar ta malikun an ga irin da zai abi hurairar a a cikin haka an sa an kare wani a shi kenan ka kiba da mahajjar wanda aka kawo bai bai ba ya kusa ce wani a shi ba wata dalili kenan yan hafi da zaki kuma mutane su Si na ce tallafatin da hadisi ya shi uku na ma irin ruwan da aka ɗaya daga cikin su to almujalisu shi ake da dalili shi a tadalisu talatin tadalili kashi uku na ma irin ruwan da aka ko aka ɗaya daga ciki ya zama mu almujalisu kuma nan da ake mai tadalisi to ya shi ya ce wani kada ma hadisan mu shi kada wanda ya gare shi wa ya tafi shi hauhaya bi ƙala da ƙala au an da ƙur'an sau an na ko an na sau an ko an da mallakiya ko ya hasile shi kamar da ana misali ka yi zamani da malami amma ba ka da sai. ko kana da ba ka da wasu to in ka yi zamani da malami ba ka da hadisai ne kamar yanzu ana misali kamar yanzu ana misali a wannan a ukailu da yunusu duka yin su ana zukuri ko amma wannan wannan abin da shi zuwa ne wanda ya rarrabe daukai ba yunusu ba ba ma'amaru ba wanda aka ce a abubuwan ma yi da ba kai kawo shi Ko kuma shiga ba to yanzu a abin da ake tsari na daga kamar yanzu ta yi zamani da malami ka ne ko ta yi zamani da malami ta yi ruwa ya hadin da gari amma kana da su ba ka da wasu ko kuma ka yin shi ba ka da riwaya ta ko guda amma ka yi riwaya ga almajiri ne shi ko almajiri ya yi shi amma kun zama yi da malami to in ka tuba ka da malami na zaka wanda ka tace shi ne wata tsakanin ka da wace malami ka tace ka yin shi amma ba ka da riwaya in ka sake shi yanzu a mu ce wani hadisi in mutane ba su ba sai su alaka wani hadisi bari ko ka misali na mutum ko ka misali ne sun tsari ne sun tsari hadisi kaga da su sa'adi shi da riwaya an nuri amma ba ko wani lokaci ba riwaya ce ga gumi ba ta da yawa mahi yawanci laisu an ukaili ko laisu an yunusa an nuri an kiyaye da wannan ko to amma wani lokaci laisu da sa'adi an nuri an gane wannan to yau da abin laisu shi kasance yana da hadisi wanda ya kasance ya yi wani shi da yi wani su an nuri an yi shi an nuri ka ta abin da cewa hadisna hadisna yunus ko قال حدثنا الزهري يقول بقول حدثنا يونس قال حدثنا الزهري تكي أن الزهري ga hadisin bai zame shi da sauri ba wannan shi aka ke masa dalili saboda mai hakiyar da hadisi wanda da aka ba yaro saboda wanda da shi ya ce wanda da dinin hadisi ga dalle ya zama shi ya za a gani ka da wani sai ga wasu ka zana da kasalle su ya da gayuwar su da kuma karanta da ba ta yi ba duk abu gane nan ga ke ce ce da wuka ne ke nan shi a daban ta gare shi ashe nan ya gane da ni an gane wanda ko don haka ce yuzkir man zai gane wanda ke gare shi wanda ke shi ki kala kala aw anna aw an bi mallakiya ga wanda ya shi wanda shi ake da shi shi a zama shi akan irsabi ya sani bayan da shi a zuwa don haka imamu haka a abdullahi ya yi nasibi nasibi mai ya a da kyautarwa Ka kai kawo Allah ya kawo ta ya kawo ni ya kawo mutane ya kawo mutane sannan kawo ta ya ka da tarar hakimi ne zai yi mutane da hakimi dai to wannan hadisi shin kowa da kowa ya yi sha'ani na ko kore abuwa da kasance aini na akwai ba aini na ba to abuwa da kasance sun kawo na dalilin ya kasance da sun kawo na wasu malaman sun ce ana an ce su kan da ke wasu malumar sun ce ba za a karɓi ainihin da tafiya ne a ita ce shi da suna wurin marasa ko mara an ta samar da dalilin ba za a karɓi hadisin da ya zo da an ko ƙala ko an tashi amma wasu malumar sun ce ba a kan ba ai an samu cikin buhari da mutum an samu kuma da amana ko da ko da anna buhari ya rawaito ko da rawaito sai da wannan ko ki inda kawo wannan duk ruwa da muhalli ya yi wata ainihin wani da ya kasance cikin da suna kuma amma da kasance da tsarin na ɗan yi ruwa da an ko an da mukara na abin da muhalli da mini kila hadisin da ya zo da ainihin samari da shi shirka da ba amma bai hasana ya shi shirka da haka kawai hasana abin ba da samari ba wasu ka ce a ba hakan na ba ya je kawo mai hasana nan to wajen zai kawo shi samari duk hadisin da ya kawo da hasana zai kai ga wani wuri ya kawo shiga kawo ya zama ya shi kake nan ya kawo da ana wani ko shiga da zama ya aka yi ba ma yi kan shi aka yi ko ya kawo hadisi da wani da ya su katala ya an ana bai kuma gashi da zama ya to shi na ce tubarkun zani masu sahihi wanda ya kasance suna cikin sahihul buhari da muslim masu an masu masu ainihin da akwai a amali ko da ma da wani harama akwai akwai mushe mushema sannan bayan wannan akwai kuma kakada bayan wannan akwai wajen mulidin bayan wannan akwai bayan akwai bayan yawa bayan tauri da bayana da bayan koyar da dukkan wanda zuwa da jiki amma da jesu talalitu da suka yi suna shayi wanda ya kasance da karnuna da kada su ta shayewa su jingina hadisi wanda ya kasance shi ba da na an gane za su shaye wanda suka dogare shi sai su jingina hadisi wanda ya kasance watan gwazin yau hadisi gare shi ba a sai mu'amala ce kuma shi ma annabi ce ta gane abin da aka kono nan a san shi mai zuri ka gani shi a cikin ta duba cikin ka in shi a cikin zikatu ana da mu'amala da wasu ka a an arzu an arzu mu da nufi yau roƙa gurin ta hadar da hadisi an ana ta mai hadisi ba a ta mai hadisi ba a karbata hatta da hadisi ya ke hadisi ba ya mai hadisi ba a karba ba domin haka aka yi yau wasani na dole daga cikin tadalisi tadalisu shi wuri akwai wanda kake ba tadalisu shi wuri me a shi hanyar tafa shaya wata zuban ta shayi ne bi ma dubi da ya wala ku da abin da ba ta shayi da shi ba hanyar tafa shaya halaku bi ma dubi da ya wala ku shi zuban ta shayi ne da da zuba da ba ta da ita ba kamar alal misali shayi ne ana ce mishi halilu an da jaru yanzu zai ta suna halilu an da babu wannan ne tadalisu shi ta jaru ne shi yana wannan saboda shi ne saboda hanya da ta cewa ayo mai wuyan biya hanya ta kawo da kasance sai kawo wani zuma a gari da ya shi to wannan addinin da jin shi ne hanyar da fashe a ta sifar da shege ne bai ma da sifar da kasance layan aliku ba a kan da wannan sifar ba da hanyar yi kuna lagu isman au kujinan au lalaban au hifatan au kai da zalika fa yashin da shege min ha ya shahadar ɗaya daga cikinta wanda kuma zai shi a shi da gaya da mashi harbiki da abin da shafi da shi ba shan muhimmi shan shi da zai yi an gane wannan to in wannan na shi kuce mata da zai shi wannan shi ma ake aiki na wanda shi ba ta bayan zai amma wani ya kasance shi da na biya ta bane in shi mutum suka ji babu komi da ba Buhari shi ne amma da suka dani yace wata da shan shi ko na kusa abin da zama shari dun tasu ya tsara da yin da zai sa kullu yake ya shi hakkun wani ka gane ko to sharruhu mai sharri ne bisufi da ramni wani ka gane da karamci wa kada hadimu ya sa gaba to a sharru mutanen da mun kada wuce da wa sharruhu mai sharri ne bisufi da ramni wasu ka gane ko karamci alwasila ne karanta ko kenan amma ba wasila wasar ruwa ko yi wasai wasar ruwa wani shari ne da doki in ya kasance shari ne da yake na shari ne da yake na sai ya rushe shi yana da ikanci ne sai ta ce kuma da ba kashi da ita ba to shi abin shari wasar ruwa da doki in ya kasance malami ne da yake na sai ya rushe su ba dai ya kama su ba dai kasance ba dan da ba to wannan sun ce ya kuma yi ruhan da musa ya tafiya su ta wani malamin ko haramun kuma ya da shi da haram saboda da shi da sai da shi ya zubi ya da shi sai ta mutum da ba a gane shi da ita wata gane ko kuma duk da ke malamin na shi a shi a cikin abin da da gilu sinina bai da shekaru da yawa bai da shekaru da sai mai shi wannan an je ya kasance saboda ƙarshen shekaru ne da shi wani babu koli saboda ainihin a wannan kacewa a asibiti suna cewa ka ne na fitar da kureshi shi a min wani wannan a shi na ganin a imamu shafi ya da wani saboda imamu shafi ya karbi na tun sha shekara kusan goma sha biyu ya kasance duk abin da an lura larabawa ya santa ya zo a yawon arabi ya fi lura da arabi uzairu yamanu tabibu hawadinu duk kawai shi larabawa da kasance kusara ya san ya ce na kwanta tare da suna da tarihi sai da aka yi misali sai da aka yi a hannun jarabawan kawai yau haka duk na tsarin wajen su gaba ɗaya ga shi almahi imani na ruka amma in ya kasa kasa gane ta kuma misali ita ce shi yanzu ne da zai je da ba da shi ne kyasa ila ta nuna shi da shi ne ke wata ta saboda sun gane shi ko kan saboda ni ta a tafiya sindina ta ce wa ta ne don ka ne mu ga dali ta ce an kuma ana wannan wato hadimu guda shi na wata shi ko su ne mulmutin tare shi a nan shi ta idan a yaro guda ne su hukun shi zai ce hadis na kula shi na da malami guda malamin da guda shi a da hadisi da ne guda matsala Ya shi a da shi da ne guda wata malami ka yi alal misali in ce shi duka ku ka ga ta wata ga malami guda su malami guda to ko sai ce hadis na abdullahi ibn yusufa sai shi ko cewa wa hadisna sun abdullahi abu abdullahi kishi da abdullahi sai ya ce wa hadisna abdullahi abu bakari sai ya ce wa hadisna abu qasim wa hadisna murad sai wani da guda ma kuma shi a ce ya sai amma kuma shi ya guda ya shi yawa kuma sai kawo ba bai da komi wa shi ko nan kushi amma da zama sai da shi da zai shi amin to sai to ta mishi da zai to sai har kun sharewa ne daga wanda ke ya yadda da yi mu da kun ya zagaye shi da cikin lamitattu ya za a yi wannan kamar da tsari an ta cika shi kai a yadda kake wanda wanda kai ruwaya an da ne daga da ɗaya wanda wanda yi ba a da kashe shi ko mutum ya ba da kawai kasance a yadda ce na kaga kai kana da kallo Ta yi waya da yi da yake ga ga amma shi ka tunce da galado ka zama yi shi ba ka da waya da wata uwa ta kada yi da ka so sai ka shahi a ka fi malamin ka da ka tunna ka yi waya da malamin ko da ka tunce da tunna amma shi ko malamin ne da tv na shi ko malamin malamin ne da ka tunna ka kai malamin ka da ka tunna amma malamin ne da tv na malamin malamin ne shi ko da ka tunna to da tuho sai ka ce hadisuna ce nuka nan ka gane shi kadu to shi ce wanda ce nuka daga shi kadu shi da wata wani sun ce da ifi na amma ya zama yin doce ce sai ka ce shi nuka shi da sai ka ce an sai ka kuma shi kadu hannu ko to shi na ce wa sharru yace wa da ولا انا اقول شيء اخر الا ما شدي ستبدو يتأدي من تدريس سري حتى شاهي واني لقاود نياية الحديث ممكن تنقل يا ذاك يا حديثي نجس في أدي نكت وعان في أدي ولا شيء اخر الا ما شدي أدي بدي نبدو تنمو جديد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر Thank you. yana tambaya a kan hukuncin wanda madi da ya zo mashi a ɗauke da azumin ta ramadana wanda ya kashe da madi sun mata ramadana ko da kuskure ko da ganganci babu azumi na yi amma ba ku fara da yadda ya yi

illa dai da sai a kowace illa illa dan ta sama ko ta shafo ko ta tsananin sanyi ana magriba da isha isha amma bayanin da muka da gabata malukun na halittin da sauran malukun sun kai a kan cewa da amadu da hambalin da ya saba lura a waje da wanda abdullahi da umara da abdullahi da abadin da wajen da lubairi da muhammadu da da wannan